Jama'a sashen Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 19.31.49 da kuma 60 sai kuma kilohaz 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da Saroniya da Fara'a da Nomad da Dalol da kuma niyya muryar Arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu Alfa rediyo kuma si. kai kuna ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a sashen hausa.com ko kuma hausa.com. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da asubahin ranar Alhamis 6 ga watan Agusta. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Sarfilu Hashir Mumal da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin daga birnin Washington DC kafin ku ji abin da ke taskar mu ga fakanun labaran. Kiraye-kiraye da kasashen duniya na karuwa ga sire da kawayenta Rasha da Iran da suka yi zuciya nesa domin kaucewa zubar da jini jijjifa mutane cikin masifa a lardin Idlib da ke Siriya. jiya laraba firaministan habasha abi ahmed ya yi tafiya zuwa kasar eritrea ziyararsa ta farko tun da kasashen biyu makwabtan juna suka kawo karshen gabar shekaru ashirin da ke tsakaninsu haka kuma jiya laraba shugaban amurka donald trump a shafinsa na twitter ya buƙaci jaridar new york times ba tare da ɓata lokaci ba ta miƙa jami'in gwamnatin ya rubuta wata maƙala to kani labaran kenan a yayin da najeriya ke gab da cin bashin china wani masani ya ce a yi hattara da bashi musamman ma ɗan china kamfanin nukansu ne za su zo so idan ba nutsuwa muka yi ba za a ga cewa kamfanin nukansu sun zo sun samu harka sun ba mu bashi amma mu namu kamfanin ba su tashi ba za kuma a ji wannan danyen aikin Isa Ibrahim ya tabbatar da cewa yana da hannu a wajen sacewa da halaka ubansa. Sannan za a ji inda aka kwana a hare-haren da sojojin Najeriya ke kaiwa kan miyagun nan da ke dajin zamfara. kamar kowace ranar alhamis alheri abdu grace ta ce wato tana tafa da shirin domin iyali amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karatu sarfil hashin gumel ya zuwa jiya laraba kiraye-kiraye da kasashen duniya na karuwa ga siriya da kawayenta rasha da iran da suka yi zuciya nesa domin kaucewa zubar da jini da jefa mutane cikin masifa a lardin idlib da ke siriya yankin lardin arewa maso yammaci da ke kan iyakar kasar turkiya shine bangaren kaɗai da 'yan tawaye ke rike da ikonsa dakarun siriya dai sun yi wa lardin ƙawanya ko masu lura da al'amura a yankin na cewa akwai yiwuwar a ƙaddamar da wasu har-har a wajen yayin da yake ganawa da sarkin kuwait sheikh sabah al-ahmed al-jabbar al-sabah jiya laraba shugaban amurka donald trump ya kira halin da ake ciki a idlib da cewa abin takaici ne sosai trump ya kara da cewa lamarin ba zai zamto kisan kai ba idan kuwa kisan kai ne ran kasashen duniya zai ɓaci sosai kuma amurka maranta zai ɓaci sosai ana sa kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya zai zauna gobe juma'a idan allah ya kai mu domin tattaunawa kan rikicin yayin da kuma shugabannin ƙasashen turkiya da rasha da iran ke shirin gudanar da wani taron kola a birnin tehran a jiya laraba kuma firaministan habasha abi ahmed ya tafiya zuwa kasar eritrea ziyararsa ta farko tun da kasashen biyu makwabtan juna suka kawo ƙarshen gabar shekaru ashirin da ke tsakaninsu a watan yulin bana ministan labaran eritrea yemen meskel ya faɗa ta kafar twitter cewa firaminista abi ya sauka ne a birnin asab inda shugaban ƙasar eritrea isias afwerki ya tarye shi daga bisani kuma suka tafi babban birnin asmara sashen kuryar afirka na murya amurka ya rawaito cewa shugaba abiya wato ya ziyarci Masawa inda a karan farko cikin shekaru masu yawa jirgin ruwan habashe ya tsaya a Eritrea yana ɗaukar ma'adanan da aka haƙo a Eritrean. Firaministan Habasha dai ya yada zango a ƙasar kwanaki biyu a Eritrea yayin da yake kan hanyarsa ta zuwa gida daga taron kolin China da ƙasashen Afirka a birnin Beijing. Shi ma shugaban ƙasar Somalia mohamed Abdullah mohamed ya kai ziyara a birnin Asmara domin shiga taron Abi da afuwar ke yi. a jiya laraba ne sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya gana da sabbin shugabannin gwamnatin pakistan inda bangarorin biyu suka amince za su sabunta matakai domin inganta dangantakar tsakaninsu da taɓarɓare sannan su haɗa hannu domin ganin an samu zaman lafiya a afghanistan dangantakar da take tsakanin amurka da pakistan waɗanda a hukumance a ƙawaye ne da ke yaƙi da ta'addanci ta samu matsala a shekarar ta gabata kan zargin cewa pakistan tana taimakawa 'yan kungiyar taliban domin a ci gaba da samun tashin hankali a ƙasa makwabciyar wato afghanistan sakatare pompeo wanda babban hafsan sojojin amurka janar joseph dunford ya rufawa baya a wannan ziyara sun yi wata ganawa da ministan harkokin wajen pakistan shah mahmud qureshi daga bisani kuma jami'in na amurka sun gudanar da wani taro daban-daban da firaminista imran Imran Khan da janar Omar Javid Bajwa babban hafsan hafsoshin sojan Pakistan. Babban jami'in diflomasiyyar Amurka ya bi a hankali wajen nuna ƙwarin gwiwarsa game da yadda sakamakon ganawar tasu za ta kasance. To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. a daren jiya laraba shugaban amurka donald trump a shafinsa na twitter ya buƙaci jaridar the new york times ba tare da wani ɓata lokaci ba ta miƙa jami'in gwamnatinsa wanda ya rubuta wata maƙala amma aka ɓoye sunansa saboda a hukunta shi da gaske ne akwai wani babban jami'in gwamnati ko dai durkusasshiyar jaridar new york times ce ta ƙaganta in ji mr trump a twitter idan da gaske ne ragon marubucin sahihin mutum ne tilas jaridar saboda dalilai na tsaron ƙasa ta miƙa shi ko ta miƙa ta ga gwamnati ba tare da wani ɓata lokaci ba. Shugaban da kuma fadar White House sun mayar da martani cikin fushi kan makalar da jaridar New York Times ta wallafa da aka ce wani babban jami'in gwamnatin Trump wanda ba a bayyana sunansa bai rubuta, wanda a cikinta ya ce jiddin hadiman shugaban ne suke wargaza matakan shugaban da yake ɗauka cikin rashin nutsuwa marubucin dai ya kira trump mara ɗa'a haka kuma wanda baya son harkokin cinikayya kuma mara aƙidar dimokuraɗiyya an keɓe wani jirgi da ya taso daga dubai na wani ɗan gajeren lokaci a tashar jirgin sama ta jfk da ke birnin new york bayan an samu rahoton cewa wata cuta da ba a san kanta ba ta kama wasu fasinjoji da ke cikin jirgin a dubai cibiyar daƙile wanzuwar cututtuka ta amurka cdc ta killace babban jirgin kamfanin emirates mai hawa biyu dauke da fasinjoji 520 domin duba ɗari daga cikinsu wasu daga cikin sun yi kukan suna fama da ciwon kai da tari da ciwon maogaro da kuma zazzabi jami'ai dai sun ce an kwantar da fasinjoji uku a asibiti da kuma ma'aikatan jirgin su bakwai sauran kuma an ba su damar ci gaba da tafiyarsu yayin da cibiyar dakila cututtuka ta cdc ke ƙoƙarin gano abin da ya haddasa rashin lafiyar daga ƙarshe wata girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 6.7 ta janyo gocewar laka a tsibirin hokkaido na ƙasar japan har ta binne gidaje da safiyar yau alhamis hukumar kula da yanayin ƙarƙashin ƙasa ta japan ta ce girgizar wacce ta auku da nisan kilomita 40 a ƙarƙashin ƙasa ta wakana ne a birnin tomakomai girgizar ta yanke wutar lantarki ga ilahirin gidajen mutanen kusan miliyan uku da ke tsibirin. To labaran duniya aka saurara daga sashen hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To kamar yadda wakilinmu a Abuja Umar Faruk Musa ya aiko mana, gwamnatin Najeriya da ta ƙasar China sun rattaba hannu kan basu suka masu rangwame da ƙasar ta China za ta baiwa Najeriya. don gudanar da wasu muhimman ayyuka da suka hada da faɗaɗa tashar wutar lantarki ta Mambila da kafa fannin sadarwa na zamani da inganta ɓangaren sufurin jirgin sama da na jirgin ƙasa da yashewa da kuma raye tafkin Chadi da kuma yaƙi da ta'addanci da dai sauransu da duk za su ci dalar Amurka biliyan shida. Kan haka ne wakilin namu Umar Faruk ya tuntuɓi wani masani. Umar gare ka. to amma ko da yake dukkan waɗannan nasarorin suna da amfanu ga rayuwa da kuma ci gaba na najeriya wani kwararre akan sha'anin tattalin arziki risaluddin muhammad tsohon babban darakta na kamfanin unity bank da ke nigeria ya bayyana ma afirka na da shi cewa sai fa an yi taka tsantsan domin kwalliya ta biya kudin sabulu a kula a tabbatar cewa ayyukan nan an alwatar da su a bisa lokaci ba tare da wasu matsaloli daga wajen 'yan siyasa ko musamman ma'aikatan gwamnati ba sannan kuma ya zamanto an kula cewa kuɗaɗen nan da ake karɓa muna da karfin da za mu ringa biyan basussukan nan ko ba za mu ba idan ka duba abin da ake cewa yanzu debt to GDP ratio karfin arziki da kuma bashi ana ana tantance za ga cewa masana tattalin arziki za su gaya maka cewa ai muna da damar da za mu ci gaba da karɓan bashi amma akwai abin da ake sake dubawa shine abin da ake cewa debt to revenue ratio kana da bashi menene dangantakar karfin biyan bashinka da karfin arzikinka karfin kuɗin da kake samu na shiga ta yaya najeriya alal misali za ta yi wannan hattara da kake magana a kai domin kada cin hanci da rashawa da maganar siyasa da son kai ya shigo gurin aiwatar da ko karba ko yin amfani da waɗannan basussuka ga ƙasar china to ai misali su kan zama mutanen china akwai wani hanzari da suka hanzari ba gudu ba duk yawancin kudaden za su shigo ba fa kudin za a zo a dankawa a najeriya ba ayyuka za su zo su yi da kudin kuma yawa su zan su ayyukan nan shine wata matsala ma da nake son dama ne maka bayani kamfanin su ne za su zo so idan ba nutsuwa muka yi ba muka dage ba za a ga cewa kamfanin su sun zo sun samu harka sun ba mu bashi amma mu namu kamfanin ba su tashi ba sannan kuma cikin wannan bashi na dala biliyan shida akwai dala biliyan biyar da suka ware wanda duk wanda yake so ya shigo da wani abu daga china za a bashi bashi to kaga idan muna ta shigo da komai ta yaya namu kamfanin za su tashi sai mun kula shi kuma maganar rashawa maganar um, harkar ma'aikatan gwamnati wannan kowa ya san su ne cikakkun matsala na alwantar da ayyuka a ƙasar nan kowa ya sani saboda haka gwamnati sai ta miƙe idan wani ya zo ya kawo musu cikas hukunci ya fada a kansa malam risaluddin muhammad na wani kwararre akan sha'anin tattalin arziki a ganawa da na yi da shi a abuja umar faruk musa mura amurka a Abuja, Najeriya. Ana turka turka saboda kudi. Haka kuma a gaida Umar da wannan rahoton. Daga batun kuɗi kuma bari mu koma kan na tsaro inda wakilin Hassan maina kaina ya sake waiwayar aikin fatattakar miyagun nan na cikin dajin zamfara da sojojin Najeriya ke yi inda wannan karin ya nemi jin ta bakin masu ruwa da tsaki. Na tambayi wani shugaban wata kungiyar samar da zaman lafiya a Zamfara, Malam Ibrahim Janyau, ya zuwa yanzu ko sun gamsu da abin da sojin saman ke yi a jihar tasu? Tabbas mun gamsu. Akwai wani gari yau a Mada, gunduman Mada, ADC ce Area Development Council, sunan garin Wonaka. Mutanen nan lokacin da jirgin nan ya tafi, jiya ake gaya mai more than 15 minute yana tsaye yana ganin mutanen nan da yake akwai wasu karkaru mutane suka gudu suka dawo cikin karkara saboda in har za a zo a yi bambadin wurin ya kasance an kashe innocent tare da su amma jirgin bai abin nan ba jirgi bai yi ba saboda idan yayi za a samu collateral damage mm. su kuma sojoji na su tabbata cewa za su ɗauki wani intelligent report game da wannan ƙauyen to sai dai kuma yayin da sojin ke ci gaba da murkushe waɗannan 'yan bindiga ana ci gaba da samun tutudar 'yan gudun hijira zuwa katsina mai makwabtaka da jihar ta zamfara na yi kokarin shiga sansanin 'yan gudun hijira da ke ƙauyen ɗan sabau a karamar hukumar kankara amma bayan tafiyar kilomita fiye da goma sha biyar daga garin na kankara na gaza kaiwa ga ƙauyen na ɗan sabau saboda rashin kyan hanya da kuma yanayi na damina amma dai majiyoyi daban-daban a garin zango da ke makwabtaka da garin na ɗan sabau sun tabbatar min cewar gwamnatin katsina na taimakawa waɗannan 'yan gudun hijira kamar yadda shi da kansa gwamnan katsina aminu bello masari ya shaida min to na je wurin da kaina mu ga wace hanya za mu kara taimaka wajen samun masu mazauni kuma da kira da na yi ga mutanen wurin cewa wannan mutane dai ba baki ne yan uwansu ne wa'anda suka ce ba za su koma din ba za mu ga hanyar da za mu sama masu mazauni na dindindin a wajen. Shugaban hukumar wayar da kan jama'a ta Najeriya wato NOWA Dr. Garba Abari ya hori jama'ar Zamfara da su san cewar akwai illar kin baiwa jami'an tsaro haɗin kai musamman wurin samar da bayanan sirri. Illar da ke akwai na ɓoye irin waɗannan mutane shine kullum sai a dinga zagayawa ana nuku-nuku saboda ana tsoro a riga an firgitar da mutane. Cin nasarar yaƙi irin wannan ya danganta fiye da hamsin bisa ɗari ga irin gudumawa da al'umma suke za su bayar mu jami'an tsaro. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Na gwamna ga rawa ga yaƙi, soja birni man hanka ka kowa ga bakin ku zai gafarin ku. To gaida Hassan da wannan rahoton daga Abuja kuma bari mu kaɗa jihar Oshun inda ake zargin wani matashi da tsara yadda za a sace mahaifinsa don ya samu kuɗi har ma abin ya kai ga ɗanyen aiki. Hassan Tambol gare ka. Rundunar 'yan sanda ta jihar Osun ta nuna wa taron manema labarai wani matashi dan shekaru ashirin da haihuwa mai suna Isa Ibrahim wanda ya haɗa kai da wasu masu satar mutane suka sace ubansa Ibrahim Adamu dan shekaru hamsin da haihuwa suka kashe shi. Mr. Femihan Adewoye shine kwamishinan 'yan sanda na jihar Osun. It was the of the that actually Kwamishinan 'yan sanda na jihar Osun Mr. Femihan Adewoye ya ce dan cikin ibrahim adamu ne ya tsara yadda an ka sace ubansa kuma ba wai sun sace shi ne kawai ba sun ma kashe shi cp adewoye ya kara da cewa bincikensu ya nuna cewa an bizne gawarsa a kusa da wani kogi kuma akwai yiwuwar cewa ruwa sun yi gaba da gawarsa haka zalika kwamishinan 'yan sandan na jihar osun ya gabatar da wasu mutane biyu latif bello da rahman da ake zargi da hannu a wajen sata da halaka kaka Ibrahim Adamu. Tun farko iyalan Ibrahim Adamu sun kai rahoto ga ofishin 'yan sanda cewa waɗanda ake zargin sun sace shi ne a kofar gidansa da ke yankin Owode a cikin garin Ede a lokacin da yake hutawa. Binciken 'yan sandan ya nuna waɗanda na sace Ibrahim Adamu sun karɓi naira miliyan uku kuma daga baya sun ka kashe shi. Har wa yau binciken ya nuna cewa Isa Ibrahim ɗan Ibrahim Adamu ya shirya tare da haɗa baki aka sace ce ubansa mai suna Ibrahim Adamu a bisa alkawarin cewa za a bashi naira dubu ɗari biyar amma sai aka bashi naira dubu arba'in da biyar kacal. Haka ma Isa Ibrahim ya tabbatar da cewa yana da hannu a wajen sacewa da halaka ubansa. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. To a gaida na tambuwal da wannan rahoton. A shirinmu na hantsi za a ji yadda cutar kwalara ke barna a sassan jihar Borno. Za kuma a ji wannan daga jamhuriyar Nijar. Nijar mu ne muka fara zuwa daga baya a kan kan cewa waɗansu alhazai har sun yi wata guda. Kenan dole sai waɗansu sun mu tafiya kuma Allah ya gyara ma ga ranar na har an ƙara samun raguwa amma izinin da Saudiya ta bada da sai takwas ga wata duk wani mai ajansa da baya shi ya san da wannan rana ce aka huda ta komawa gobe karfe goma sha biyu da rabi na dare shida ga wata in allah da jirgin warin yana sabka a nan To sai a bi mu a shirin hantsi don jin cikakkun rahotannin yanzu kan ga alheri Grace Abdu da shiri na gaba. Ya Allah ya Allah na Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka ba. ku jama'a tambaya ni ke da ku jama'a tambaya ni ke da Masu saurara salamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu makon jiya muka gabatar da muryar Liya Sharibu da kungiyar Boko Haram ta fitar karan farko tun da suka sace ta sama da watanni shida da suka shige. murya da iyayenta Rebecca da Nathaniel Shariba suka tabbatar cewa ta ta ce. Suka kuma ce tun da aka sace ta har zuwa lokacin da muka hira da su babu hukumomin da suka taba tantubar su dangane da wannan lamari. Barista Emmanuel Ogebe wani lauya mai zaman kansa a nan Amurka kuma dan fafatukar kare hakkin bil'adama ya yi tsokace dangane da jin muryar Liya a hiranmu da shi da jin bullar wannan faifai. Mun ji daɗi da mun ji Liya tabbata kuma yawanci tana da rai kuma mu yi kokari a sake ta wannan proof of life da aka kira shi ya kamata gwamnati na Najeriya su yi amsawa yanzu muna son gwamnati na Najeriya da su fada gaskiya masu maman liya da baban liya inda eh, liya take da biyu me za su yi su dawo da ita gida lamba eh, muna son gwamnati na nigeria su yi investigation mu gani dukanmu mu gani me ya faru da an dawo da yawancin classmates nasu amma ba su dawo da liya ba su nuna cewa krista da muslim a nigeria dukanmu daya ne shine ya sa muna cewa su dawo da uh, italiya number three mun cewa su yi investigation me suka yi da kudin ransom da aka bayar ma uh, Haram. Yanzu United Nations sun ce wai Najeriya sun ba da kudi, gwamnatin Najeriya sun ce wai ba su ba da kudi ba. So akwai wani magana a nan ya kamata su duba musan gaskiyan maganan nan. Banda wannan ya kamata dukanmu mu sauna mu yi addu'a ma Liya ta dawo. ya eh, wato ku da kuke fafatuka ganin cewa an ceto 'yan matan da kungiyar boko haram din nan take sacewa ba liya kaɗai ba ba 'yan matan cibo kaɗai ba mata da dama da kungiyar boko haram din nan ta sace cikin shekarun da ta shafi tana ta da kayar baya ainihi menene za ku ce yake babban kalubala a cikin wannan fafatuka da kuke ko kuma yunkurin da ake na ceto waɗannan da kungiyar boko haram ta sace to kin san sun sace ah, mutane da yawa yanzu su gwamnati sun ce wai suna da victims fund suna da kaza-kaza ba mu san ko suna amfani da gaske ba so muna son gwamnati su zo su taimake su da gaske duk wanda suna son su koma gidansu su je su yi noma ko makaranta ya kamata gwamnati su sa hannu su taimake su to da yake ku kuna aiki sosai a cikin waɗannan mutane ko kan shiga waɗannan yankuna akwai korafe-korafen da akan yi cewan kungiyoyi masu zaman kansu da dama sukan shiga ne da sunan taimakawa waɗannan kungiyoyi kuma ana ba da makudan kuɗaɗe amma kuɗaɗen da ake bayarwa idan aka je a zahirance za a ga wahalar da mutanen ke ciki tafi kuɗaɗen da ake cewa an kashe yawa. Har yanzu ba mu gane ba ina kudin abincin victims na Boko Haram. da su suka ce wai ci eh, lawal babacir ya cinye masu kudi yau gashi eh, nan yana tafiya yana siyasa yana cin eh, raya abin shi ai bai kamata ba president buhari ya dawo ya ce wai zai kulle duk mutane da sun sace kudin nigeria gashi kuma mutane suna yinwa suna mutuwa a camp ai bai kamata ba barista emmanuel ogebe wani lauya mai zaman kansa a nan amurka mun yi ƙoƙari domin jin ta bakin gwamnatin tarayyar najeriya sai dai haƙama bata cima ruwa ba kan wannan batu wakilin hassan maina kaina ya zanta da dr kole shatima shugaban cibiyar bunƙasa demokuraɗiyya da ci gaban ƙasa ta najeriya ga kuma abin da yake cewa inda akwai yadda za a yi a samo a da iyayenta da kuma sauran mu. shi wanda ya fi alheri gaba daya nake ganin cewa watakila gwamnati za ta yi kokarin ta yi tattauna da mutanen da suka rike ta a ga cewa an mai da ita zuwa gidansu ko da yake kuma na san gwamnati kuma kafin su yadda su haka ɗin dole su san akan wani irin yarjejeniya za a shiga kafin a take ta zai yiwu da a ce ko za a bada wani abu kafin a sake ta ko kuma su wanda suka kai ta za su ce sun yafe sun fi sabidin lahi za su yaya da sake ta ko kuma akwai yan uwansu wanda ake rike da su wataƙila za a yi a yi fansa da su to kaga kowane irin dabara ne akwai dabarun da za a yi wataƙila da zai sa zuwa ba su. yawwa to kuma iyayen liyar Sharibu sun ce tun daga lokacin da 'yan Boko Haram suka kama ta har yanzu babu wani gwamnati ko ta yobe ko ta tarayya da ta tuntube su akan wannan batu ko kuma ta gaya musu ga halin da ake ciki me wannan yake nufi misali gaskiya mu kowa ne wanda yarsa aka zo aka rike ta a aka yi har watanni hudu biyar haka mutum bai ji komai daga garin su ba dole mutum ya ji jafin eh, abin da ya faru da yake mu ba mu san abin da yake tsakanin gwamnati da kuma iyayensu ba ko da ke iyayensu suka faɗa shi muke jin cewa har yanzu ba tattaɓe su ba fatan da muke shi da cewa dai koma da ba a samu an sako yarsu ba ya kamata a dinga ba su haƙuri a dinga yi musu magana a nuna cewa dai ana jin tausayin abin da ake ciki maimakon ko magana ba a musu ba to kaga iyayen wannan za su gani kamar cewa ai ba a damu da shi su ma shi yasa abin da yake faruwa kenan. Shugaba Muhammadu Buhari babban abin da ya yi kamfen da shi a lokacin da yake neman shugabancin Najeriya shine batun tsaro. Kawo karshen tarzoman Boko Haram da kuma tabbatar da an sako 'yan matan Chibok da ma duk sauran mutanen da 'yan Boko Haram suke garkuwa da su. amma a halin yanzu akwai kusan sama da yan matan cibok ɗari a hannun yan boko haram da kuma ita wannan yarinya daga jihar yobe wato liya sharebo yaya za ka auna kwazon gwamnatin muhammadu buhari a wannan fanni na farko dai za mu ci alhamdulillah an samu yanzu yan mata an zo an haɗa su da iyalansu na tabbata kuma iyalansu sun ji daɗin abin da ya faru kuma mun san da abin bakin shi shine har yanzu akwai 'yan matan da har yanzu ba a san inda suke ba ba mu sani ba ma ko suna raye ko kuma Allah ya ɗauki ransu to nake ganin cewa gwamnati dole ta yi kokarin ta ga cewa dai in wayannan 'yan matan suna raye ne a yi kokarin a mai da su zuwa su fatan da muke shi ne dai kowa dai ya kai zuciya nesa a yi kokarin ita mata zo ta koma iyayenta su zo ta a cikin jama'a. Yau eh, dokta a ƙarshe na san ka saurari ko kuma ka ga bidiyon da su 'yan Boko Haram suka fitar na Liya inda take kira ga gwamnatin Najeriya da a taimaka a karɓo ta. Duba da take-taken gwamnatin Najeriya da kuma halin da wannan yarinya take ciki. Kai yanzu kana da ƙwarin gwiwa cewar za a iya karɓo wannan yarinya cikin lokaci kankani duba da har yanzu kamar abin shiru ake ji. Eh to, eh, mu dai da yake ba muna cikin gwamnati ba za mu san wasu wasu abubuwan da yake faruwa ba fatan da muke yi shine cewa dai gwamnati ta yi kokarin ta da cewa wannan yarinya ita ma an samo ta an zo an haɗa ta da iyalanta da kuma sauran jama'anta domin kuwa mun san cewa kowane ranar da ce ya zama cewa ba ta kusa da gidansu da sauransu mun san iyayenta suna shan wahala suna jin da nauyin abin da ya faru musu ni kuma na tabbatar cewa su ma wanda suke gwamnati su san cewa inda kamar 'ya'yansu ne wanda abin da ya faru musu za su yi kokarin su ga cewa an mai da 'ya'yansu zuwa ga wajensu haka kuma dai dole ne gwamnati dama da daya daga cikin muhimmancin aikin da ya kamata gwamnati ta yi shi ne kare rayukan jama'anta saboda haka wannan nauyin duka ya zama cewa babban nauyi ne wanda shi shugaban kasa da makamarnansa da kuma sauran sojoji da sauransu duk yake yana kan wuyansu. Dr. Kole Shatima a hirarsu da wakilinmu Hassan Maina Kaina. Abin da lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau, sai kuma mako na gaba idan mai komi mai kowa ya nuna mana ku je mu da wani sabon shirin. Muna kuma fatar Allah ya haɗa Liya Sharibu da sauran 'yan matan Chibok da kuma dukan waɗanda ƙungiyar Boko Haram ke rike da su da danginsu lafiya cikin alherinsa. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu da Hassan Maina kaina da ya ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da kuma Solomon Abo da ya daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri kada ku manta. Kuna iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet voahausa.com da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya. To a gaishe ki yanzu kan ga Sarfilu Hashin Gumal da labaran duniya amma fa a takaice. ya zuwa jiya laraba kiraye-kiraye da kasashen duniya na karuwa ga siriya da kawayenta rasha da iran da suka yi zuciya nesa domin kaucewa zubar da jini da jefa mutane cikin masifa a lardin idlib da ke siriya yankin lardin arewa maso yammaci da ke kan iyakar kasar turkiya shine bangaren kaɗai da 'yan tawaye ke rike da ikonsa dakarun siriya dai sun yi wa lardin kawanya ko masu lura da al'amura a yankin na cewa akwai yiwuwar a kaddamar da wasu hare-hare a wajen jiya laraba ne kuma firaministan habasha abi ahmed ya yi tafiya zuwa kasar eritrea ziyararsa ta farko tun da kasashen biyu makwabtan juna suka kawo ƙarshen gabar shekaru ashirin da take tsakaninsu a watan yulin bana ministan labaran eritrea yemen meskel ya faɗa da kafar twitter cewa firaminista abi ya sauka ne a birnin asab inda shugaban ƙasar eritrea isas afwerki ya tarye shi To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa sai kuma da hantsi mu sake shigowa kafin mu sallama da ku muna taya barista Ibrahim Shehu Shema murnar ɗaurin auren yarsa Aisha da angonta Huzaifa Arabi Tukur wanda za a yi gobe Juma'a bakwai ga watan nan na Satumba a masallacin Anur da ke Wusetu Abuja. Allah ya bada zaman lafiya da zura'a mai albarka. Yanzu a madadin kowa da kowa musamman ma shi Sarfilu da ya karanto mana labaran duniya da CD wanda ya haɗa mana sautin da mu na wannan lokacin Daryl Smith. Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai da hantsin. Afrique. Le monde aujourd'hui.